ba farka da su ba to za ji cewar tsohon shugaban ƙasa, goodluck abela jonathan ya barranta kansa daga wata kungiya da ta siya masa fom ɗin takarar shugabancin najeriya karkashin jam'iyyar apc bulaliyar majalisar dattawa cefa ozikalu ya janye kudurinsa neman takarar shugabancin najeriya Ƙungiyar dillalan mai ta ƙasa Ifman ta yi gargaɗin samun fuskantar ƙarancin mai a Najeriya. Da ƙetare kuwa wani ya mutsi da aka samu a gidan gyaran hali a can Ecuador ya yi sanadin mutuwar fursunoni 40. mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta talata kenan daidai kenan da goma ga watan afrilu shekara 2022 miladiya kanin labaran a ka saurara kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin shan cikakkun su bai da bi kamar yadda za a ji kai tsaye To bara mu fara labaran daga wannan bangare wanda ke bayyana cewa tsohon shugaban kasa Goodluck abela Jonathan ya ki karɓar fom ɗin sha'awa da kuma tsayawa takarar shugaban kasa da wata ƙungiyar Fulani ta siya masa a daren jiya birnin tarayya Abuja. a wata sanarwa da tsohon shugaban kasar ya fitar jim kaɗan bayan da wasu 'yan najeriya suka fara bayyana mamakin su dangane da matakin ya ce ba shi da wata masaniyar waɗanda suka kitsa al'amarin inda ya buƙaci al'umma da su yi watsi da matakin da ƙungiyar ta ɗauka na siya masa fom ɗin tsayawa takara kazalika sanarwar ta kuma bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar ba dan jam'iyyar apc ba ne a don haka babu da za ya karbe irin wannan tai daga hannun waɗanda suka shirya abin a wani bangaren kuma karamin ministan albarkatun man fetur chief timothy silva ya karbi fom din neman takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar apc mai mulkin kasa akan kuɗi naira miliyan ɗari wata kungiya mai suna Good People of Nigeria ita ce ta siyi fom din a madadin tsohon gwamnan jihar na Bayelsa a ranar Litinin. Shugaban kungiyar Alhaji Muhammad Abu Abaji ya ce kungiyar ta sa ido sosai akan ayyukan da ministan ke yi wajen sarrafa albarkatun man fetur a Najeriya. Kuma suna ganin cewa shine mutumin da ya dace ya karbi ragamar mulki daga hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. a aniyar sa ta tsayawa takara ta zo ne daidai lokacin da ake fama da karancin man fetur a ƙasar nan 'yan najeriya sun shafe sa'o'i a gidajen mai a cikin kwanaki uku da suka gabata lamarin da kamfanin sarrafa albarkatun mai na ƙasa npc ya dora alhakin faruwarsa a kan karancin jigilar man da ake samu da daga rumfunan ajiyar mai To wani bangaren kuma bulaliyar majalisar dattawa sanata Ojo Uzakalu ya janye kudurinsa neman takarar shugabancin kasar nan a hukumance. A wata sanarwa da ya sanya wa hannu da kansa a Abuja ranar Litinin ya bayyana goyon bayansa ga takarar shugaban majalisar dattawa da shi ma ke neman takarar shugabancin Najeriya. Uji Kalu wanda ya bayyana lawan a matsayin uban gidansa, ya ce yana goyon bayan shugaban majalisar dattawa sanata Ahmad Lawan ne saboda shi dan arewa maso gabas ne shi ya ɗaya tilo da kuma ta kudu maso gabashin Najeriya da har yanzu ba taɓa samun shugaban ƙasa daga yankunan ba. A nan kuma shugaban majami'ar Citadel Global Pastor Tunde Bakare ya ce da kuɗin da ke asusun na bankin ya siyi fom ɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC akan kuɗi naira miliyan ɗari. Bakare ya bayyana haka ne yayin ƙaddamar da takararsa ta neman takarar shugaban ƙasa a ranar Litinin. ya ce da farko bai yi tsammanin cewa fom ɗin zai zarta naira miliyan hamsin ba amma daga bisani fuskanci cewa jam'iyyar ta tsara yanayin farashin fom ɗin ne a bisa wasu dalilai kazalika ya ce ya tsaya takarar shugaban ƙasa ne a bisa kiraye-kiraye da 'yan najeriya ke yi masa To idan muka dawo nan gida kanan daba kuwa mai neman takarar kujerar wakilcin majalisar tarayya ƙananan hukumin rano kibiya da bankore karkashin tutar jam'iyyar NNPP Honorable Aliyu Bashir Mahmud ya bayar da takardun shaidar da kama aiki ga wasu matasan yankin mazaɓin Rano Kibiya da Bunkore domin samar da ayyukan yi ga matasan yankin. Bashir Mahmud ya bayar da takardun da a ƙarshen makon da muka ban kwana da shi a makarantar firamare da ke cikin garin Rano. Yana mai cewar ta haka ne za a samar da ingantaccen rayuwar matasa da samar da cigaba mai ɗorewa a yankin mazaɓin Rano Kibiya da Bunkure. Wasu daga cikin matasan da suka rabauta da samun guraben aikin yi daga Bashir Mahmud. sun nuna farin cikin su dangane da yadda suke ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu da zarar sun miƙa shi kujerar wakilcin majalisar tarayya a ƙananan hukumin nasu wakilin mu rabiu usman wanda halarce taron ya rawaito cewar daga cikin waɗanda suka zo wajen sun haɗar da mataimakin shugaban jam'iyyar npp na jihar kano alhaji wada ibrahim dauri da sauran jigajigan jam'iyyar a nan kanan dabo mai neman takarar kujerar majalisar dokokin jihar kano a karamar hukumar dala a karkashin jam'iyyar apc honorable ado Dala, ya kai ziyara ga shugaban karamar hukumar honorable ibrahim suleiman domin neman goyon bayansa bisa takarar da yasa a gaba honorable ado ya bayyana ƙudurinsa na kawo ayyukan ci gaba da kuma taimakawa jam'iyyar apc ya kuma ce yanzu lokaci yayi da ya kamata a gwada shi duba da yadda aka yi ta hakurtar da shi a zaɓukan shekarun baya da suka gabata. matsayinka na shugaban wannan karamar hukuma mu nemi goyon bayanka wanda yake already mun san muna da shi sake jaddada neman kuma mu shaida maka a jawo hankalin masu ruwa da tsaki na wannan karamar hukuma kada a yadda a sake jefa karamar hukumar dala cikin wani yanayi na rashin jin daɗi wanda ba ma fata insha Allah. Kowa ya san idan jihar Kano da idan Najeriya yana karamar hukumar dala. Ana sa jawabin Shugaban karamar hukumar Ibrahim Suleiman ya gode wa Ado ta ci bisa wannan ziyara kuma ya bayyana cewa takarar ta su ce kuma za su yi yayin su domin ganin ya samu nasarar tikitin takara domin ci gaban karamar hukumar. Wannan takara kowa ya sani tun 1999 a dubar wata cikin yan cikin jiha jiha. Harkar nan kafin da shi aka yi da girma kun ci kuro takan suna da wata wata cewa ya zami da ya tabbata ya kai kansa muna addu'a kuma muna roƙo da mai girma gama kuma muna so ku ƙara taɓa mana mu ma mu taɓa idan an zo ya ƙara tabbatar mana da adu garba ta ji gwamnatin kano a ƙaramar hukumar da na a takarar adu ta ba ba shi ma a nasa jawabin shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar da alamannin haruna ya yi fatan alkhairi da goyon baya ga takarar hannar ba'adu ta tala matuƙar farin ciki da Allah Ubangiji ya nuna mana wannan rana mai tarihi da wannan ɗana mu ɗan gwagwarmaya ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Dala Honorable Ado Garba taci ya kawo ziyarar ban girma da gabatar da kai ga ofishin jam'iyya na ƙaramar hukuma. A madadin shugabancin jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Dala muna yi maka fatan alheri kuma muna daɗa jaddada maka goyon bayanmu a wannan takara fatan Allah ya bashi nasara a wannan karo. To a bangaren shari'a kuwa malamin yarinyar nan Hanefa da ake zargin ya yi garkuwa da ita sannan kuma ya kashe ta har lahira. Daga ƙarshe dai ya fara kare kansa ranar Litinin a babban mai a gaban babbar kotun jihar Kano. Mai lamba biyar bisa jagorancin mai shari'a Usman na Abba. Abdulmalik ya shaidawa kotun cewa shi da sauran mutane biyu da ake tuhuma ban san yadda aka kai Hanifa Hanifa ta mutu ba. Ya kuma ce kazafi yayi ga wanda ake tuhuma na biyu. kan cewa ya zo a saka ne a bahu a binne ta a harabar makarantarsa lauyan gwamnati musa abdullahi lawal ya tambayi tanko ko wanda ake tuhuma na biyu da na uku sun san ya garkuwa da hanifa ya kashe ta ya kuma bayyada zaman kotun ya kasance a jiya domin a fara yin kariya kuma an fara yin kariya da wanda ake tuhuma na farko ya ba da shaida kuma ya bayani akan kariyarsa duk da dai a kariya ta su da ya faɗi yadda ya sace yarinyar yadda ya ɓoye ta a gidansa inda ya kai ta har inda ta mutu amma dai mun mai tambayoyi ba abin da zai ba mu rashin ƙwarin gwiwa Ayi, a cikin murna muke ba da ƙwarin gwiwa sosai saboda abubuwan da suka faru kazalika lauyan waɗanda ake ƙara ml usman ya ce a shirye suke su ci gaba da fuskantar kare kansu a zaman kotun na gaba mai da aka fara dabu da kariya mun yi daidai gwargwado da ya ba da dogon bayani ta bangaren kariyar kansa shi abdulmalik danko wanda ake tuma na farko kuma yin suka daidai gwargwado kuma sun suka kotu ne za ta ba da ansa kashe zama tambayoyin ta bangaren su da mutum suna kan hanya ya danganta don kotu dan ta yi nazari a nan kuma Ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa mai zaman kanta IFMAN ta yi gargaɗi akan fuskantar matsalar ƙarancin man fetur da ke kunno kai a faɗin ƙasar nan sakamakon ƙin biyan dillalan mai kuɗaɗensu da suka kai naira biliyan ɗari biyar. Kuɗaɗen sun ƙunshi waɗanda ake yin jigilar kayan mai daga matatun mai da kuma rumbunan ajiyar mai domin kai shi zuwa gidajen mai a ƙasar nan. Shugaban ƙungiyar dillalan mai ta ƙasa reshen jihar Kano Alhaji Bashir Ɗanmalan ya bayyana manema labarai a ranar Litinin cewa domin kaucewa fuskantar matsalar karancin da ke kunno kai kamata ya gwamnatin tarayya ta gaggauta umartar hukumar kula da harkokin haƙo albarkatun mai ta ƙasa akan ta biya 'ya'yan ƙungiyar kuɗin da suke bi ya koka akan yadda hukumar ta biya dalalan su sau biyu kacal tun bayan haɗe hukumomin tafiyar da albarkatun na ƙasar nan biyu da aka yi zuwa waje ɗaya. To bangaren tsaro kuwa rundar sojin ƙasar nan ta bayyana cewa kimanin mayakan mayakanta da ƙayar baya dubu hamsin da ɗaya ne tare da iyalansa suka miƙa wuya. ga dakarun sojin Najeriya da ke gwanar da sumame daban-daban a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kwamandan shirin sumame na Operation haɗin kai Manjinar Kiris Musa shi ne tabbatar da haka a gidan talabijin na cinasa ranar Litinin. Ya ce yanzu aka babban mayakan ta da kayar bayan da suka miƙa wuya suna hannun dar sojin ƙasar nan. Kazalika ya bayyana cewa dar sojin na samun cikakken goyon baya daga mutanen yankin arewa maso gabashin Najeriya musamman ta bangaren samun bayanan sirri duk da matsalolin hanyoyin sadarwa da ake samu a wasu yankunan ya kuma kara da cewa adadin mayakan da suka tuba an same su ne a cikin ƙasa da shekara ɗaya manji janar chris musa ya kara da cewa mafi yawa daga su sun gaji da yakin da suke yi kuma da suna son su ajiye makamansu amma suna tsoron zartar musu da hukuncin kisa daga abokan barmin su da suke yi idan suka ɗauki wannan mataki. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa zalla mai sauraro na damar kallon labaran kai tsaye. Ta shafa mu na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Kana mai sauraro na damar bayyana ra'ayin sakan labaran da ake ji shafukan namu na Facebook da kuma WhatsApp akan 0908 bakwai ɗaya biyar. Bugu da ƙari mai sauraro na damar sauke manhajar Arewa Radio daga shafin Play Store da kewayen hannu domin samun sukunin kasance da mu kai tsiri da kake a faɗin duniya yanzu za mu tsallaka ƙasashe na ƙetare. Aƙalla fursunoni guda arba'in da uku ne aka halaka a wata tarzoma a baya-bayan nan da ta kauye a gidan yarin ƙasar Ecuador. An gwabza faɗa tsakanin gungun 'yan bindigar Los Lobos da R7 a wani gidan yari da ke Santo Domingo. mai tazarar kilomita 80 daga gabashin Kwito babban birnin kasar. Kasar Ecuador na fama da rikici a tsakanin kungiyoyi kuma a baya bayan ta fuskanci tarzoman gidan yari mafi muni a tarihi. Wasu sassan Ecuador na cikin dokar ta ɓaci saboda karuwar laifukan da suka girgiza kasar. Shugaban 'yan sandan yankin ya ce fusnoni 108 ne suka tsere daga gidan yari a lokacin da tarzomar ta tashi kuma a yanzu haka ana ci gaba da bin su domin gano inda suke. Hukumar kasuwar musayar hannayen jari ta ƙasa ta ce tana shirin samar da wasu tsare-tsare wanda za su baiwa masu zuba jari da yin komai kai tsaye ta hanyar amfani da intanet ko ina suke. Hukumar ta bayyana cewa wannan wani mataki ne na ƙoƙarin da ake domin zamanantar da kasuwar a bisa tsari na zamani. Kuma hakan na fice ne a cikin wata sanarwa da aka fitar inda aka bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne domin ganin al'umma da kuma sa da hadar hannayen jari su samu dukkanin bayanan da suke bukata domin ganin sun gudanar da al'amuransu ta hanyar amfani da intanet. hukumar ta kuma kara da cewa da wannan sabon yunkuri take yi zai taimaka da kuma sauƙaƙa har ma da wajibta ganin an ba da bayanai da suka mata domin ganin al'amura sun ci gaba da kasancewa da yake sannan kuma ci gaba da hada-hadar hannayen jari musamman ma ta hanyar amfani da intanet da kuma wayoyi na zamani. To hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta amince ta fara biyan tsohon mai horas da tawagar Super Eagles ta Najeriya Ghana Troha tsabar kuɗi har dala dubu ɗari uku da tamanin a matsayin diyarsa. Daukar matakin da ya biyo sallamar da aka yi masa daga matsayin mai horar da ƙungiyar 'yan makonni kafin a fara buga gasar cin kofin kwallo ta ƙasashen Afirka a Kamaru. Hukumar kwallon kafa ta ƙasa na ta amince ta biya tsohon mai horas da ƙungiyar kwallon kafar ne bayan cika wasu sharɗa da ta ƙulla tsakanin su da ranar yau hasashen masana ne ya bayyana cewa ɗan bata da ke jihar kano da kamawa da ke jihar bauchi za su kasance cikin yanayin zafin rana a kan ma'anin celsius 41 yayin da jihar da ke jihar katsina zai kasance cikin yanayin a akan ma'aunin celsius 37 da kuma maiduguri da ke jihar borno wanda zai kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin celsius 41 idan muka leƙa yankin kudu obia da ke jihar bayelsa zai kasance cikin yanayin a akan ma'aunin celsius 31 yayin da akure da ke jihar ondo zai kasance cikin yanayin a akan ma'aunin celsius 30 da kuma obere da ke jihar imo wanda zai kasance cikin yanayin dumi akan ma'aunin celsius 31 idan muka bar gida najeriya kuwa birnin yawon da ke kasar kamaru zai kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin celsius 30 yayin da banjul da ke kasar gambia zai kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin celsius uku. tun saro baki daya labaran kenan na wannan rana ta goma ga watan mayu da fatan za a mana aikin gafara ba watan afrilu bane kamar yadda muka ambata tun da farko su da kafin mai sallama ga bitar muhimman kanunsu. To an ji cewar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya ƙi karɓar fam ɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa da wata ƙungiya ta saya masu ƙarƙashin APC. Bulaliyar majalisar dattawa Cepo Oji Ozakalo ya janye ƙudurinsa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya tare da marawa shugaban majalisar dattawa baya. Ƙungiyar dillalan mai ta ƙasa Ifman ta yi gargaɗin samun matsalar ƙarancin mai a Najeriya sakamakon ƙin biyan 'ya'yanta tsabar kuɗi naira biliyan 500. Da ƙetare kuwa wata tarzoma da ta kaure a wani gidan gyaran hali a can Ecuador ya yi sanadin mutuwar fursunoni arba'in. Hali zanen dutse. hali zanen dutse kar maganar ke na wannan rana ta talata daga ita sai laraba ko lawale omo ne shine wanda ya tace labaran kamar yadda aka ji suna na abdulmumin abakar tsanyawa tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm